Shehun Borno Umar Garba Elkenami shi zai jagoranci tawagar gwamnatin Najeriya a matsayin Amirul Hajji na bana a Saudi Arabia. Sultan Sa'ad Abubakar wanda shine Amirul Hajji na dindindin shi ya wakilta Shehun Borno a taron ganawa da masu hannu cikin lamuran hajjin Najeriya. Shehun Borno ne zai yi Amirul Hajjin bana in Allah ya yarda. Baɗi kuma mu duba wanda ya cancanta daga kudanci mawakilta tashi ya zama Amiru Lajin shekara ta dubu sha 2014. A hajin dubu biyu da goma ne Sultan Sa'ad Abubakar ya zama amiru lhaji na dindindin, inda ya bullo da ziyarar masaukan alazai a Makka don ganin halin da alazan ke ciki. Sultan Sa'ad kan nana ta maza masu kuzari a tawagar alazai su rika taimakawa masu rauni, musamman ma da yake a bana ma hukumomin Saudi sun rage yawan kujeru da kashi ashirin cikin ɗari don kaucewa cunkoso. Amma a idan aka zo wajen irin wannan ibada ba mace ba kowa har gani ya kamata ka taimaka mashi akwai tsofaffi akwai yara akwai marar lafiya eh, shi ne Allah ya sa shugabanci akan maza bisa da mata don a taimaka musu? alhazai dubu saba'in da shida ne za su keta hazo cikin dubu casa'in da biyar da aka saba warewa Najeriya.